Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Barazanar matakan tsaro a duniya yana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry da takwarorin aikinsa na ƙasashe ƙungiyar masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 na takaice za su mai da hankali a kai a wajen taron kwanaki biyu da za su yi a Hiroshima ƙasar Japan. Yau Lahadi John Kerry ya isa Hiroshima bayan ziyarar da ya kai ƙasar Afghanistan. shine sakataren harkokin wajen amurka na farko da ya kai ziyara hiroshima da aka yi kace-kace da shi lokacin da amurka ta kai wa birnin hari da bam ɗin atom a kusa da ƙarshen yakin duniya na biyu manyan ƙasashe guda bakwai masu arzikin masana'antar sun hada hada birtaniya da Kanada da faransa da jamus da italiya da kuma ita japan ɗin. Jim kaɗan bayan misakiyar ya tashi ne daga birnin Kabul ɗin shaidun gani da ido a tsakiyar birnin suka ba da rahoton jan karar fashewa ko kuma tashin akalla ban guda biyu. Hukumomi sun ce har yanzu suna aikin tantance fashewar kuma ba su ba da rahoton ko wani ya jikata ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin akan kurajin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar Sudan a wannan makon domin tantance makoma siyasar yankin Darfur da yaƙi ya ɗaiɗaita. An buƙaci yin zaben na sha ɗaya zuwa zuwa ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan domin tantance au a haɗa jihohin yankin guda biyar ko kuma a. Wannan bukata 'yan tawaye sun daɗe suna nema domin samun ƙarin 'yancin cin gashin kai daga gwamnatin Sudan. sanarwar da amurka ta gabatar a jiya asabar na cewa idan aka gudanar da zaben bisa ka'idodi ko kuma sharuɗa da yanayin da ake ciki yanzu ba za a ɗauki zaben a zaman ra'ayin da jama'a suke son bayyanawa ba wanda hakan zai dagula shirin samun zaman lafiya a yankin masu nazarin harkokin yankin sun ce tana yiwuwa sakamakon ƙura ya amince da tsarin jihohi biyar da ake amfani da shi yanzu wasu masu caccaka wannan tsarin kuma suna ganin yin hakan zai ƙara baiwa gwamnatin Sudan ɗin ƙarin iko a kan yankin da ya ɓalle. Jiya Asabar lauyan gwamnatin Belgium ya ce Mohamed Abrini mutumin da ake zargi da hannu a hare-haren da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa ya faɗa wa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfurin malafa yana raka masu harin ƙunar baƙin wake a filin sauka jiragen saman birnin Brussels a ranar 22 ga watan Maris. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane biyar a sumaman da suka kai a ranar Juma'a ciki har da shi Muhammad Arbini ɗin ɗan shekara 31 ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan asalin ƙasar Morocco ne da aka danganta da mummunan harin kunar baƙin wake a Brussels a watan jiya da ya kashe mutane 32 da kuma raunana wasu da dama. Tun da farko a jiya Asabar hukumomin Belgium sun tabbatar da kama mutum na shida dangane da hare-haren da aka kai birnin Brussels ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shaidun gani da ido da jami'ai sun ce wasu 'yan ƙungiyar al ta ƙasar Somaliya wadda take da alaƙa da ƙungiyar al guda biyu jiya asabar aka kashe su ta hanyar harbe su a saboda an same su da laifin kashe wata 'yar jarida a wani harin da aka ɓoye bam cikin motar ta a bara jiya asabar da safe aka harbe hassan nur ali ɗan shekara 37 da abdulrasak muhammad baro ɗan shekara 28 a birnin Magadushu, bayan wata kotun soja ta yanke musu hukuncin kisa dukkan mazan da aka kashe an same su da laifin kashe 'yar jarida mai suna Hindiya Haj Mohammed lokacin da aka ɓoye bam cikin motarta. Hinda 'yar jarida ce da take wa gidan rediyon Magadishu da talabijin aiki. An kashe ta ne a lokacin da aka ɓoye bam ƙarƙashin kujerar motar motarta a kan hanyarta ta zuwa gida daga jama'a. Ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa Doctors Without Borders da Turanci ko kuma MSF a takaice ta ba da sanarwa ƙaddamar da wani yunkurin yin allurar rigakafin kwalara mafi girma da aka taɓa gani a Lusaka babban birnin ƙasar Zambia. Ƙungiyar da ake cewa MSF a takaice tana aiki kud da kud da ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Zambia da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya kuma za a yi wa fiye da yara 570,000 allurar rigakafin kwalara cikin makonni biyu. Burin yin wannan aiki shine domin dakile annobar cutar daga da ya bulla a watan Fabrairu a unguwannin da suke da cunkoson mutane fiye da kima a birnin Lusaka. Ƙungiyar MSF ta ce zuwa ranar bakwai ga wannan wata na Afrilu an ba da rahoton cewa mutane 664 ne suka kamu da kwalara. kuma ta kashe mutane goma sha biyu fiye da mutane miliyan biyu ne ke zaune a wasu unguwannin birnin lusaka da ke da cinkoson mutane fiye da kima sanata bernie sanders ɗan takarar shugaba na jam'iyyar democrat a nan amurka ya lashe zaben tsaye da ɗan takara a jihar wyoming da kashi hamsin da 56 daga cikin ɗari, ya doke tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton A jihar Colorado kuma inda aka yi zaɓe, aka yi zaɓen da 'yan takara na 'yan jam'iyyar Republican, senator Ted Cruz daga mazaɓar Texas shine ya lashe zaɓen, ya samu yawancin wakilai 37 a ranar Juma'a da daddare. Zaɓen tsaye da ɗan takara na gaba da za a yi, za a yi ne a New York a ranar 19 ga wannan wata na Afrilu idan Allah ya kai mu, inda tsohon sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wadda ta taɓa wakiltar jihar a majalisar dattijan amurka ita ke gaban sanata sanders da farin jini duk da cewa shi a jihar new york ɗin aka haife shi ta bangaren jam'iyyar republican kuma donald trump ke kan gaba da rata sosai da yake new york ɗin jiha ce to amma duk da yawan wakilan da yake da shi tilas ya samu kusan kashi 90 daga cikin 100 na sauran wakilan da suka rage kafin ya samu jam'iyyarsa ta Republican ta tsaye da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Bauchi ta ƙudiri aniyar tallafa a ilimin mata musamman ganin musibar 'yan bindiga da ta halaka mazaje masu yawa waɗanda suka bar mata da yara babu masu kulawa da su. Gwamnan jihar Barista Muhammad a ah, Abdullahi Abubakar ne ya bayyana ka lokacin da yake tattaunawa da Ibrahim Alfahamed a nan birnin Washington DC. Eh, to hakikanin gaskiya ah, muna da shirye-shirye na musamman don agazawa mata da matasa musamman ah, ah, a jihar Bauchi. Ba don kuma ba saboda 'yan masifin da aka samu baya daga waɗansu jihohi da ke makwabtaka da jihar Bauchi da kuma wannan masifa ta Boko Haram da ta shafi mafi yawan jihohin arewa maso gabacin Najeriya. wannan ya haifar da iyayenmu mata da dama da suka rasa mazajensu kuma suna ɗauke da nauyin tarbiyya wa 'ya'yansu to akwai shiri na musamman saboda agazawa ire-iren waɗannan mata ɗin da kuma matasa ba don komai ba saboda a ba su daman iya rike kansu da kuma tallafawa 'ya'yansu Mm, batun tsarin ilimin da ake gudanar da shi a yanzu akwai wasu abin na wato alkalma da suka nuna cewa a koyarwa watakila a cikin harshen da yara suka fi sani zai iya taimaka wajen haɓaka iliminsu akwai wani abu da kuke yi ne domin rungumar irin wannan tsari ta yadda yaro in ya fara koyo har sai an tabbatar da cewa ya samu ginshiki sosai za a rika koyar da shi a cikin harshensa. Hmm, hakika wannan yana ɗaya daga cikin ah, manufofin wannan gwamnati mai ci saboda ah, muna sane da cewa a tarihi ah, a ƙasar a arewacin najeriya in an fara kai yaro makaranta da harshen da yake ya sani ya iya ake fara koya masa. Mm. sai ya yi kamar shekara uku bayan shekara uku ne za a fara koya mishi turanci hmm. ah, a tarihance ah, ba daɗewa ba ne bayan najeriya ta samu mulkin kai aka canza wannan shiri aka koma shirin da ake kira straight for english wato ah, a soma koya yaro turanci kai tsaye eh, ba hmm. tare da ya fahimci menene ba hmm. to lalle lalle muna da nufin mu sake bita wa wannan tsari saboda ganin matsalolin da ke addabar ilimi musamman ilimin makarantun primary zuwa makarantun secondary na farko wato junior secondary school gwamnati amurka ta ba da jihar bauchi tallafi na kudi don bunkasa ilimi kamar wasu irin abubuwa ne kuke da wannan kudi da farko dai wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a, a, jihar bauchi mm. wato a turanci abin da ake kira capacity building mm. a ma'aikatar ilimi na jihar bauchi bayan haka za a yi amfani da wannan tallafi wajen wani shiri na musamman na agazawa 'yan asalin jihar bauchi daga ƙauyuka musamman waɗanda allah bai huwace musu abin hannunsu ba mm. a ah, akwai wani shiri da ake kira a turance conditional cash transfer ah, wanda shi wannan shiri ana zaɓo ah, gidajen da suka fi talauci a ƙauyuka mm. a faɗin jihar bauchi mm. wanda ana fara da tallafa musu da basu dubu biyar naira dubu biyar kowane wata wannan amfaninsa shine saboda ya kara musu kaimi wajen tura daga cikin wannan asusun daga cikin wannan asusun mm. shi asusun eh, na amurka zai shigo mu kuma jihar bauchi ma za mu saka namu kasan mm. eh, sai a tara shuri guda da sai a amfani da shi wajen wannan shiri to ana yin sa ne musamman saboda a kara musu kaimi wajen tura 'ya'yansu zuwa makarantu musamman 'ya'yansu mata na da kuma kai 'ya'yansu eh, asibitoci wanda za ka tadda cewa saboda talauci akwai mutanen da kotun ƙara asibiti ba sa yi saboda kawai watakila ɗan tazarar da ke tsakanin ƙauyensu da inda asibitin yake ba za su iya tashi su biya ɗan kuɗin da za su hau babur su tafi wannan wurin ba to da wannan irin tallafi yakan ƙara musu ƙaimi don su yi ire-iren wayannan akwai wani irin tsari na agaji da ake amfani da shi a dacen baya inda kamar su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba da suke son tallafawa sukan tura kamar malamai da kuma ƙwararru domin su rika koyarwa da kuma horas da malamanmu da makamantarsu mm, mm. babu irin wannan tsari ne yanzu da kuke da shi cikin irin wannan bangare na agaji to hakika a yanzu babu wannan tsari na musamman amma kamar yadda na faɗa da farko amfanin wannan shiri tun farin farko shine na horar da su masu hannu da shuni wajen gudanar da harkokin ilimi hmm. cikinsu har da malaman makaranta eh, saboda su koyi hanyoyi na zamani na gudanar da harkar ilimi ɗin da kuma koyarwa Barista Muhammad yana daga cikin tawagar shugaba Buhari a ziyarar da ya kawo nan Amurka a baya nan. A nasa guduma wajen haɓaka ilimin yara tun suna ƙanana shugaban jami'ar jihar Taraba Farfesa Sani Haya ya bayyana buƙatar a soma kula da basirar yara tun suna ƙanana kamar da yadda ake a ƙasashe da suka ci gaba. Farfesa Yahaya ya ce saboda haka ne ma jami'ar jihar Taraban ta fara ɗaukar wasu matakai wajen inganta ilimi da ɗalibai suke samu daga jami'ar maimakon su dakaci aiki daga hannun gwamnati su kasance masu dogaro da kansu. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana. Yaro yana tashi ne tun daga ƙasa ana koya mishi abu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya je ya ƙare secondary school ya shiga university. Yana university ana koya masa practical a irin abinda ya fi ƙorewa. a nan ne za a tura eh, shi a ƙara haɓaka mashi ba irin namu a nan tun yaro yana ƙarami sai baba ko mama ta nema masa sana'ar da zai yi ba ta bar shi ta ga inda ya sa gaba ba ta inda ya fi ƙwarewa ba to amma a can ba a haka wato in ka kai yaronka makaranta tun daga firamare malamai suna kula da shi suna ga inda ya fi hazaƙa da nan ne za su dinga tura shi haka za a raba shi ana masa interview ana encouraging nashi haka za ka ga abin nan kuma har a tara waɗanda suka fi hazaƙa a wuri ɗaya a tara su wuri ɗaya inganta su a samu a taltale su a rairaye su a samu wanda ya fi a haka ake yi har a samu innovation a samu invention. Profesa Sani Yahaya ya ce tuni jami'arsa ta fara koya wa ɗalibai ayyukan hannu inda ya ce hakan abu ne da ke yaye wa ƙasa masifu da suka jibanci rashin aikin yi ga matasa. Mu a Yunibasi muna samun damuwa. Damuwa shine ga yara muna ta yayewa daga Yunibasi da digiri. Kuma su kuma sai su fita su je su tsaya suna jiran wai gwamnati ta ba su aiki. Halin da ake ciki yanzu ba wai karatun nan kana yin shi don kawai gwamnati ba ne. Kana yi ne don ka ƙara wa kanka inganci, ka ƙara wa ƙasanka inganci, kuma kai ma ka zama employer mun duba menene dalilin haka yake faruwa muka dubi yanayin da muka samu kanmu a ciki muka ci to mu ƙara inganta koya yara abinda da za su dogaro da kansu kamar irin entrepreneurship and poverty alleviation muka nema muka zauna muka fitar da kasidai-kasidai muka je muka aika wa national university commission muka ce muna son ta bamu dama muna son mu fara yaye yara a digiri na entrepreneurship and poverty alleviation allah ya taimake mu suka yardar mana kuma mdg ta ƙara ba mu ƙarfin gwiwa akwai skill acquisition na state na taraba wanda aka duba aka ce to ai wa tunda jami'a state university na taraba tana ba da gudunmawa sosai bisa aikace-aikacen da ta sa gaba me yasa ba za mu ba ta wannan center ba aka ba mu center din da kayan da yake ciki da gine-ginen da yake ciki mu kuma yanzu har mun jab mun tashi muna training din yara bisa wannan aƙida yanzu haka mun yi training yara wajen 157 a sanoyi daban-daban wanda zai inganta su wanda zai ƙara musu mataba wanda zai ba su dogaro da kai masana harkokin ilimi na ganin kamata wannan tsohuwar al'ada ta horar da ɗaliban jami'o'i sanin abinda ke rubuce a littattafai kaɗai abu ne da ya kamata a daina shi in har ana son matasa su haifar wa kansu aikin yi wadda a ra'ayinsu mataki ne da ka iya rage masifu da ke dangane da rashin aikin yin matasa a ƙasa. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masana sun yi nunin cewa lalaci da kasala suna iya kasancewa daga cikin dalilai da suka kawo koma baya wajen koyon karatu da rubutu, ganin yadda wasu kayan zamani kamar fina-finai da sauransu suka taimaka wajen wannan lamari. Wannan in ji masana suna daga cikin dalilai da suka sa koyon karatu tsakanin yara ya samu koma baya. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana da wannan rahoto. Akwai hanyoyi da dama ta yadda za a iya koya ma yaro karatu ta hanyar fara nuna mashi bakaken karatu da yadda zai karanta su da kuma hanyar koya mashi yadda zai hada bakake zuwa jumla. Ko shakka babu yin haka zai sa yaro ya fara sanin inda aka dosa. A saboda haka ne domin jin ko kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Shi yasa na tattauna da wasu ɗalibai daga ɗaya daga cikin makarantun almajirai da gwamnatin ta tarayya ta gina a garin Funtuwa. Ya sunanka? Nuwa Amin. Aji nawa kake? Class 5. Za ka iya karanta mu wannan? Eh zan iya. To karanta mu. The decimal is a number that is written with a decimal point and it. Me ka fahimta ka karanta yanzu? Shi decimal wani ɗigo ne na number wanda ake rubuta. Sunana Umar Ahmad. Ka iya karanta Hausa? Eh na iya. Kamar yaya? Kamar wajen wannan in aka ɗauko wannan misali A aka haɗa ta da bu shine zai ba da abu ko kuma a ko ta a haɗa ta da la sannan a haɗa da tu zai ba da talatu. To za ka iya karanta min wannan harufa? Eh, kamar. karanta min. A I O U E. Hmm. Ba bi bo bube. Ta eh. ci co cuce. Ma mi mo mume. Ummi Kalis. Aji nawa kike? Primary five. Ga littafin na baki. Za ki iya karanta min shi a harshen Turanci? To bismillah. Energy is the ability to do work or is the capacity to do work. In screen work is defined technically as the movement of the mata from one point to another. Akwai wani kira da ke shiga sauran 'yan uwanki mata matsinki na yau da take aji biyar a makarantar firamare za ki ga mata ba san zuwa makaranta. To shi dan ilimi mutum in bai neme shi ba tun yana yaro dan ya girma baya da halin da zai ce zai neme shi ko ya ce zai neme shi ba zai zauna ba kamar yadda yake da dama tun yana yaro dan kamar yanzu mace in bata nemi ilimi ba ta je misali ta yi aure 'ya'yanta za su kawo mata homework su ce ta yi musu to in ta yi ilimi tun a yanzu za ta iya ba su koya musu su je su kai to idan ba ta yi ilimin ba sai dai ta ce su bari baban su ya dawo in shi ma ya yi ilimin sunana mustapha kabir za ka yi karanta wannan shekarar da aka rubuta eh. to karanta mu well educated children are great asset to the society let us build a powerful katsina state of the, of the future by ensuring qualitative education of our children and youth malaman ku suna koyar da ku ko eh. to ya dangantaka take da malaman ku wajen koyawa, idan baka gane abu ba kana tambaye su suna gaya maka in suka koya mana darasi in ba mu gane wani ba in muka tambaye su suna ƙara suna kara fahimta a sunan malamai. Maryam Aminu aji nawa Maryam primary five kin iya kidaya da harshen Hausa to to yi min daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma to zaki iya karanta min kidaya da harshen turanci To karanta mu. One, plus five. Nawa ne ansa? Equals to six. Three plus six. Nawa ne ansa? Equals to nine. Nine plus ten. Nawa ne ansa? Equals to nineteen. Ɗaya a tara da goma. Nawa ne ansa? Eleven. Sha ɗaya. <laughs> To idan aka ce an tara biyu da hudu. Nawa ansa? Nawa zaki samu? Shida. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban makarantar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke dai. ya ce a da mutane suna karanta littattafai kamar irin su magana jari iliya dan mai karfi da dai makamantansu sabanin yanzu yadda aka maida waɗannan littattafai zuwa fina-finai shi yasa mutane zaka ga suke da ƙiuyayin karatu daga in ka lura a da za ka ga mutane na karanta kana jari ce iliya dan mai karfi da sauran irin waɗannan abubuwa to yanzu ci gaban zamani ya zo da shi an kawo maka shi a ɗakin ka ga bidiyo nan wurin ga satellite nan da sauransu to maimakon ka karanta wannan labarin a cikin takarda to wannan shine ya jaza a karatu ya ci baya ta kamar misali akwai 3Rs a da syllabus wato abin da ake kiran shi manhaja koyarwa na makaranta ai a da in ka lura 3Rs ake da su shine reading writing da arithmetics kaga kunne wannan rubutu karatu da lissafi wannan shine syllabus din a da amma a yanzu za ga yaro daya ya huskanci darussa kamar goma sha biyu zuwa sha wannan ya jaza matsala kenan wajen karatu koyon karatu da rubutu ke a'a shi wannan shi a bambancin da zaka ji ayi wa'in suna cewa a da mutane sun kware wajen rubutu sun kware wurin karatu mafi yawan yara musamman namu na karkara hmm. za ga dai shi dai rubutun nan hmm. da karatun nan yana yi masu wuya akwai wasu dabaru da zaka iya gaya mana ta yadda za a iya dawo da wacce martaba a rinka koyon wannan karatu da rubutu eh akwai abin da ake kiran shi abin da zai kara sa ba zai kara mutum kwarin gwiwa tun ana so ya karatu a makaranta sai an kawo laburare sai an kawo littattafai da tebura waɗanda suke za a iya zama a karatu da sharp sharp irin kantocin da za a sa akwai malaman makaranta wanda suke koyarwa har za su ba da aikin da sai an je wannan laburare da ya zanto kuma akwai kwararrun librarians waɗanda su duk littafin da kake so za su koya ma yaro ga inda za ka je sharp inda za ka ɗauki littafi ka za ka karanta malam abdulrahman jibrin shine shugaban shugaban wannan makaranta ta almajirai ta gwamnatin tarayya da ke a garin Funtuwa ya yi kira ga gwamnati da ta taimaka masu da malamai waɗanda za su koyar da almajiran karatun zamani. Kwarai muna da bukata a tallafa mana da malamai musamman dai su muna da bukata a ce ga malamai wanda suke fama da zaman su kenan karantawa a wannan guri wannan zai sa a aje musu ajiyayyen lokaci da lokaci ya an san za su zo. Saɓanin yanzu waɗanda ke yi duk 'yan alfarma ne muke nema dama waɗanda muke da hannu a kansu mu ne to su kuma hezo suna taimaka ma su a cikin wannan makaranta don karantar da su ilimin zamani zaraddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya a ƙoƙarin ganin an samu mafita dangane da harkar ilimi wasu masanan kuma suna bayyana ra'ayi kan yadda za a samu ci gaban cikin waɗanda maryam mato muhammad ta zanta da su har da malam sani harisu kiyawa daga katsina ilimi ba na mutum ɗaya ba ne ba kuma na gwamnati ba ne kawai ilimi na du stakeholders ne iyaye shugabannin ƙasa sarakuna da ita kanta gwamnati da malaman da su kansu yara so ya kamata kowa ya zo haka private sectors kowa ya zo a haɗa hannu a zauna a yi tunanin yadda za a mai da ilimi ci gaba domin ilimin najeriya in ke comparing in 40 years back abin maimakon a ce standard din maimakon a ce yana gaba gaskiya standard din yana yana kasa ne shi ma malam umaru muhammad yabo daga sokoto shi ma ya kada baki yana mai cewa akwai ci gaba bisa ga yanayi da kuma irin gudunmawar da ake samu ga al'umma da kuma ita gwamnati kansa ta wajen inganta shi sha'ani da kansa domin malamai ke san sha'ani na karanta suwa sha'ani wanda ke da bukatar horaswa akai-akai alhaƙiƙa kowace shekara gwamnati ta kan yi ƙoƙari wajen ba da horo ga malamai ko shekara ta gabata mun ba wajen malami dubu da ɗari ɗaya da hamsin horarsuwa game da sha'ani na na dabarun aiki wanda muka ce ma teacher a eh, eh, eh, cluster school model ma'antar da su ne a ƙananan su mallami hansin hansin aka ba su horo bisa ga ingancin karatu yadda za su inganta aikin su wajen koyar da malamai eh, yara a cikin makarantunan su Ishu na methodology ba shi ɗaya kaɗai ba bancin methodology akwai ishu na record keeping abubuwa da dama duk abin da shafi sha'ani na cigaban karatu a makarantun ne yes bisa ga haka na kun ga wani canji ga ɗaliban ku? Eh gaskiya akwai improvement ƙwarar gaske saboda ke san dama shi sha'ani na ilimi abin da wanda cikin kullum yake yi ana samun ah, ci gaba. bisa ga old tradition da aka sani na koyarwa da sabbin matakai na koyarwa da ake samu yau da gobe domin a da ba ba kulsa ake yi ba za ka ga cewa mallami za a kira shi tebilin jiha a horar da shi amma yanzu a makarantun ninku ku nan za a santa a gaici mallamai a wannan makaranta nan za a iske ku koyar da ku sannan ku za ku koyar da kanku malami zai dubiya ku ga areas da kuke da wakilinsu shin cikin aikin karatuwa ina da ina da yake da matsala waɗannan abubuwan su za a cinta a sake ko da akan su za a kowane malami za a kira shi sa ya yi tsarin aiki ne bisa ga abin da yake wasuwa a ba shi dama ya kantar da yara shi na shirya kantar da yara ana dubin areas inda yake da weaknesses to wannan areas ɗin su ne ake kokari a yi developing kuma a inganta sha'anin koyarwa nasu a koya musu eh, sacin sai kuma su sake dawa su yi wannan abin gradually wajen sati goma sha ɗaya wannan shine ake yi Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu haro da wannan rahoton Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Alfa Ahmed da sauran wakilanmu da kuka ji da kuma Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. karkare ga takaitattun labaran duniya. Barazanar matakan tsaro a duniya yana ɗaya daga cikin manyan batutuwa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwarorin aikinsa na ƙungiya masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice da su mai da hankali a kai a wajen taron kwanaki biyu da za su yi a Hiroshima ƙasar Japan. yau lahadi john kerry ya isa hiroshima bayan ziyarar da ya kai kasar afghanistan ma'aikatar harkokin wajen amurka tana nuna damuwa aini akan jin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin darfur da yaƙi ya daidaita jiya asabar lauyan gwamnatin belgium ya ce muhammad arbini mutumin da ake zargi da hannu a hare-haren da aka kai birnin paris na ƙasar faransa ya faɗawa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfurin malafa yana raka masu harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen saman birnin brussels a ranar 22 ga watan maris Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.